اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai na zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 28 ga watan biyu shekara ta da da ashirin shida? lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kano a kungila kuma muna karanta alkur'ani na neman lada nan da ƙoƙarin neman sanin ma'anoninsa sannan da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan wata mai albarka na ramadan watan ƙur'ani watan gafara watan jin ƙai watan ‘yantawa da wuta daga wuta muna roƙon Allah ya sa mu cikin wanda zai marahama ya ‘yanta a wannan wata idan ba kuma ta bu muna cikin suratu maryam da ta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 لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينفع ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم الله ملوك كيتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي mai rahama ubangiji Allah mai rahama ya rikida wa iyazu billah Allah yake laqad ji'tum shay'an idda haƙiƙa kun zo da wata malmunan magana magana mara daɗi takadu samawati yatafattarna minhu kama wato sammai sun kusa su kyakkece su tsatsage minhu daga wannan maganar da kuka zo da ita ta cewa Allah ya rike da watan shaqqul ardu kasa ma ta kusa ta kyakkece ta tsatsage wata khirul jibalu hadda duwatsu su ma sun kusa su rikirkito su kwanan kwatso duka saboda wannan magana da kuka zo da ita mummuna an da aulin rahmani walada cewa wai Allah ya rike ɗa Allah yana da ɗa wannan magana ta girmama wacce ta so ta sa waɗannan manya-manyan halittu dukansu su kwaran kwatsane su ragargaje saboda wannan kalma da kuka faɗa kuka jingina ma Allah an da aulin rahmani walada wai Allah ya riƙe ɗa ko Allah yana da ɗa wama yan bagi rahmani an ya tafi walada bai kamata ba bai dace ba ga mai rahama Allah maɗaukaki ya riƙe ɗa bai kamata ba don riƙa ɗa alama ce ta gajiyawa da neman taimako Allah ko shi alganiyu ne in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda ba wani halitta da ke cikin kamai ko a cikin ƙasa face ya zo ma ubangiji mai rahama a matsayin bawa gobe kiyama laƙada a wa addahum adda haƙiƙa allah maɗaukaki ya kiyaye su ya ƙididdige su ƙididdigewa dukkan abin da kafirai suke yi ya kiyaye wannan abin sannan duk yawansu kuma Allah ya san su ya kididdige su wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan su za su zo masa su waɗannan bayin na sammai da na karsai, da wanda suka bi Allah da wanda suka kangare duk kowa za su zo masa ranar kiyama fardan ɗai ɗai ɗai ɗai kowa shi kaɗai zai wannan ayoyi akwai ban tsoro cikin su da duniyar kiristanci yau da take tara kiristoci yadda wannan kalma abin da suke faɗi kina a cocin a cocinsu Allah Allah ko su ce wato isa ɗan Allah ko kuma Allah a sannan isa shi ma Allah maryam Allah e duka wannan da nasu guda uku cewa Allah uku ne ko kuma isa allah isa shi ma allah ne ko jidde ga baki ɗayansu ko kuma akwai ruhul kudus da dai da suke kira dai wannan gaba ɗaya kalma ce ku dubi girman sammai girman ƙasai don a nuna mana dukkansu allah ya halicce su bisa rubu wato ainihin wannan fitira ta cewa allah za a bauta ma dukkan halittu na sammai da na ƙasai suna da fiɗira ji a jikinsu cewa Allah shi kaɗai za a bauta ma yasa lokacin da kiristoci suke jingina ma ko kuma yahudawa suke jingina ma Allah ta domin Yahuda suna cewa ƙalatin yahudu zai ibn wa ƙalatin nasara su fasihu ibn Allah zalika da afuwa hihim Allah lokaci yana rage cewa su yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne ko ya billah su kuma kiristoci su ce isa ɗan Allah ne Allah ce wannan duk maganganu ne suke na karya da bakuna so ba haka bane Allah shi mahalicci ne dukkan sauran halittu kuma shi ya halicce su daga ciki akwai shi isa alaihi salam wanda nan da nan ibn kasir yake lamma qarrara ta'ala في suratu sharifa الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أدن yayin da Allah maɗaukaci, ya tabbatar mana a cikin wannan sura mai daraja mai kima mai girma ita ce suratu maryam tabbatar da bautar cewa isa bawa ne na Allah da bayanin halittarsa duk mun ji an halicce shi ne wato daga mahaifiya maryam ba tare da uba ba wannan duk mun ji a cikin suran nan shari'a fi maqamil inkari ala man za'ama anna lahu walada sai Allah ya fara mana bayani anan dangane da inkari musu wanda suke riyawar wai Allah yana da da eh wa wata wa tanazzaha an zalika uluwan kabira Allah ya tsarkaka Allah ya girmama a jingina masa a jingina masa wani a ce wai ɗansa ne Allah ya girmama ruwan kabira girma mai girman gaske maɗaukaki sai Allah ya ce wa ta hazar rahmanu walada kamar hikaya ce suna faɗa suna cewa Allah ya riƙe ɗa tun sai an idda wannan magana ta ku kiristoci da ku yahudawa da ma mushrikai na zamanin manzo larabawa suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne dukkansu gaba ɗaya Allah yake sun zo da mummunan magana wacce ba ta da daɗin ji har ma sammai ta kadu samawa su ya tafa ƙarna min sammai ku doji ta ƙarfinta yadda Allah ya yi ta amma suka ji wannan magana suna kusa su karan kwatsani saboda me an faɗi mummunan magana amma mu yanzu kiristoci suna ta faɗi ko damuwa har ma wasu ake kulla wani ƙawance wai har da irin azumin nan wani ya ɗauka wai kiristoci su zo wai wai shan ruwa a masallacin shi shi ma lokacin kirsimes shi ma su gaice shi ya je a ci abinci a cocinsu wai wai kulla ƙawance ake yi to kenan abin da suke daidai ne ko wanda suke cewa allah ya riƙe ɗa su ne fa kiristocin nan fa har ka rika ganin ababen sha'awa ne a gare ka kai eh ka yi mu'amala ka ta duniya da su ka saya wurin su saya wurin ka har ne ma tantiri wanda bai da Allah irin yan China din nan yan Rasha din nan duk za iya kasuwanci da su zama zai hada ku kowa ya kula da ya yi abin da yake amma kai sakaci kan addinin ka kai sako-sako wai don ya yarda da kai don ya aminta da kai to kamar ka yadda da abin da yake kenan ga sama tana nema ta tsatsage haka nan ita ma ƙasa tana nema ta tsatsage a tafirul jibalu duwatsu su ma su su kwaran kwatsame su ragargaje su zule saboda me saboda me sai Allah ya ce an da aulin rahamani walada saboda su masu da'awa sun yi da'awa cewa Allah yana da da'a wannan kalma ita ce mummuna to amma yau zai ka ga musulmi suna nema su wulaƙanta kansu gaban kiristoci daga ganin kamar ai ba komai ƙasa ta mu musamman yanzu a ƙasar nan da ake kuri a yaƙe mu ta kowace fuska a siyasar mu ma ake a murƙushe mu a danne mu kiristocin nan mu ne kusan 80% ko 70% a ƙasar nan dan an yi an gani ta kowace fuska an yi ƙidaya an sani a zaɓe an sani amma yi nema ake a murkushe mu a danne mu ta kowace fuska a siyasar mu a sinikayyar mu zamantakewar mu komai muna nan saboda bai gani a kiristoci su ne yan gata mu kuma shi na mu ne wulakantattu dan mai saboda mun ƙi haɗa kanmu mun ƙi mu zama abu guda mun ƙi zama muna da shugabanci ɓangaren sarautar mu ɓangaren malintar mu ɓangaren siyasar mu bangaren area mu da yankin mu aka kawai muke kara zube Allah ya ji ɗansu sardauna wannan munasaba ce ta kawo nake wannan magana anda aulur rahmani walada sun kira sun jingina ma Allah ka suka ce yana da ka wancan manya-manyan halittun suka hankalinsu ya tashi suka nemi su faffashe su tsatsage amma mu ko a jikinka ana kiristanci ana a coci ana ihu ana bai ka damuwa har ma kai ta ganin kamar wai yau su ne da gwamnati su ke faɗa a ji wannan kuskure ne dan uwa haƙƙi ya haɗa ku a ma'aikata da kirista aka taɓa mai haƙƙi a a kasuwa kaka cuce shi ko arne da bai yarda da Allah ba kaka cuce shi kai ma mu'amala mai kyau ta yi sababin wannan ya gane addinin naka mai kyau ne musulunta amma ka yi mu'amala da shi ka cuce shi can ka tafi sama aiki ya haɗa ku ya yi ɓanna kai ma ka yi ɓanna kun haɗu tare kun yi yashi zai ga addinin nan naka abin misali ne kasuwa ake ta haɗa ku ka cinye mai zuciya ka yaudare shi ka ci amana shi yaushe zai ji daɗi wannan sai mu kiyaye yan uwa domin abin da suke ba daidai ba ne jinjina ma Allah shi yasa Allah cewa mayan bagi lin rahmani an da walada bai dace ba a ce Allah ya rike ɗa bai cancanta ba dan me malamai suka ce saboda ɗa alama ce ta gajiyawa amma nan gaba za ka tsufa ka so tallafinsa ka so taimakonsa ka so dafawarsa Allah shi ne yau. mawadace wanda yake isasshen sarki kamar yadda aka gaya mana wasu sifofi nashi shi ne rabbu ko shi ne khaliku shi ne mudabbiru shi ne alƙadiru sifofin nan duka nashi to su za a jingina musu kuma ɗa ah, in kullu man fi samawati ba wani abin halitta da ke cikin samai ko ƙasa kaga ba wai mu mutane kaɗai yake nufi ba in kullu man fi mala'iku gaba ɗaya suke cikin samai da wanda suke cikin ƙasa halittu illa ati rahma abda sai gobe kiyama ya zo ma ubangiji a matsayinsa shi bawa ne Allah kuma shine Allah ilahu shine al-ma'aluhu to idan haka ne don me yasa za a riƙi wani abin bauta ba Allah ba kaga wannan kuskure ne shi yasa ibn kasir ya kawo wannan cewa sama ko kuma kafin wannan da takadu samawatu ya tafadarna minhu wata shakul ardu wa tafiru jibalu hadda da, auli rahmani walada ya kadu zalika inda sama'ihin hadhihi almaqala min fajarati bani adama yaushe sammai da ƙasai suke kusan kamar za su tsatsage yadda suka ji wannan mummunan magana daga fajirai na 'ya'yan adam ba ne adam a izaman raddi wa ijlalan saboda girmama ubangiji da wato da ainihin girmama shi ala لأنهم مخلوقات ومؤسسات halittu ne da aka halicce su, aka gina su akan أكا ta Allah? ko ba su aka bijiro ma amana ne ce ce amana ko ta ma Allah shi kadai ko inna arana amanata ala samawati wal ardi wal jibala fa bayna an yahmilnaha wa ha, minha wa hamalaha an insan aka bijiro da amana ta Allah kadai za a bauta ma kamai da kasa da duwatsu suka ƙi suka tausaya ma kansu an adam yake ya ji ya gani فحملها الإنسان إنه كان jahula. جهولا wannan amanar su an halicce su da kiɗara ta ta Allah shi yasa an suka ji koyaushe an haɗa mu an ce Allah na da ɗa sai su ji kamar za su tsatsage saboda wannan fitira tasu wa annahu la ilaha illa huwa wa annahu la sharika lahu wala nazira lahu wala walada lahu wala sahibata lahu ولا كفؤ له بل هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد magana ibn kasir ne yana so ya gaya mana yadda asalin tauhidi yake kima da daraja ta ka uwa ka tsaya kan tauhidi wallahi kada Allah ya azurta ka da tauhidi ka mutu da tauhidi ka gama samun arziki Allah duk wani ya barin tauhidin shi ya kama hanyar kiristoci hanyar yahudu hanyar wannan wawayen wallahi ya yi hasara domin mai gashi shi abin da ibn kasir yake cewa Allah shine annahu la ilaha illa huwa Allah ne wanda babu wani abin bauta sai shi ba wani Allah sai shi wa annahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wala nazira lahu ba shi da wani sa'a ko tsara wala walada lahu ba shi da ɗa wala sahibata lahu bai da mata wala kufu alahu bai da kufu'i kini ko sa'a ko tsara kenan bal huwa al-ahadu samad shi Allah shi kadai yake as-samadu wanda kowa ke nufarsa da bukatarsa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad wani mawaki tun na lokacin jahiliya yake cewa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun kowane abu da kake gani yana yawo a duk gashi nan a kewaye da musamman kasai wannan duwatsun bishiyoyi iskan nan safiya rana dare wa dukkan su gaba ɗaya ce ba wani abu face kaya ce wacce take nuna Allah shi kaɗai ne kaɗai ne ba haka ba ne haka ne ka kalli kan kamana a kalli wannan ranar da take huduwa su tafi faɗi da wani allon ana jin ba za a jaya ba me ake ta rikici yanzu a kan dan wannan mulkin na nanin duniya kuna gari sai da ake fa a sauke a naka a yi waye duk me ake wani mulki to da mulkin nan masu shi mulkin samai da kasai biyu ne kuna jin sama za ta zauna lafiya ƙasar za ta zauna lafiya amma yanzu wani ya isa ya canza hmm? ranar nan da suke fitowa ko da sai hana ta dare ya zo wanda ko da sai hana watan nan da ya zo na ramadan ko da zai daga shi duk wannan ya isa ka san Allah ne Allah yan uwa mu tsaya mu kaifafa tauhidin mu gyara tauhidin mu yan uwa wallahi tauhidi shine arzikin bawa shi yasa za ga qur'ani yana cike da tauhidi ko dubi wannan kalma ar-rahman tun farkon sura muka ce an ambaci sunan mai rahama goma sha shida a cikin suran nan ar-rahmanu a cikin wannan aya ko da muka rantu yanzu nawa aka faɗi maimakon a ce wa qalu takhazal lahu walada wa takhazal lahu sai suka ce Allah ce wa qalu takhazal rahman aka ce aka faɗi ko aka ce aka maimaita an da aulin rahmani ba ce an da aulin lahi ba aka ce rahman dan me saboda su ainihin mushrikai na zamanin manzo ba su san wannan suna na Allah rahman kada aka zo sun hudaybiya aka ce ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce a'a mu dai mun san Allah ma mun san rahman ba sai an share wannan ba mu yarda da wannan sunan ba ba suna Allah bane ar-rahman eh ayyan ma ta da'u wal asmaul husna saboda haka sai Allah yake maimaita wannan sunan nashi dan a daɗa tabbatar da sunansa ne da yake kunshe da siffarsa ta rahama ka gani saboda kullum muna so mu kaifafa tauhidin mu makaranta karanta qur'ani duk tauhidi yana cikin qur'ani ali ibn kasir da ya ƙara mana cewa waɗannan ayoyi mu tsaya mu kula da su da kyau ya kawo wato ainihin wata magana ta hadisi na abu Musal ashari Allah ya ƙara masa yarda yake cewa a cikin hadisi la ahada asbar ala azan sami'ahu min Allah innahu yushraku bihi wa yuj'alu lahu waladan wa huwa yu'atihim wa yadfa'u anhum wa yarzuquhum akhrajahu lafi sahihain kenan go? hadisi ne wanda ake so a dada nuna mana haƙurin ubangiji ya ƴan uwa haƙuri irin na Allah cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake la ahada asbar ala azan sami'ahu min Allah ba wani da yake hakuri sama da abin da yake ji na furci na cutarwa kamar Allah furci da ake faɗi na cutarwa ga wanda ake cutarwa to babu wanda yake hakuri irin Allah furcin da ake furta masa shine innahu yushraku bihi shi Allah suna shirka da shi suna sanya mai abokin tarayya wa yaj'alu lahu waladan suna sanya masa ɗa su ce wai yana da ɗa wa huwa asihin. kashi Allah shi ke ba su lafiya a kiristocin na wani ba sun bi ka lafiya ba za su gan su firɗa firɗa a ga wani malam yadda ka san shi ya kan shi ɗaku da shi malam yana bu yana yana ɗin iska Ku haka Allah ya ba su lafiya wani yadda anhum ya tunkuɗe musu bala'i to nawa za ka ga bala'i ya taso Allah ya tunkuɗe musu eh ko ba su bane kwanaki ta wuta da ta kama su karsa ya za da ita sai da Allah ya kawo musu tun iya ne dai ta abin nan suke ta zuwa da wani sai da Allah ya ce da ita da Allah ya so gaba ɗaya sai ya share su da wannan wuta to sai ka ga ya tunkuɗe musu tare da wannan shirka da suke wayar yarzuquhum kuma ya azabta su yanzu masu kuɗin duniya su waye ne wannan kafirin wanda ya bi abin nan waye eh, abin musulmi ne mai kuɗin duniya arne ne sun suke da kuɗin duniya tattalin arzikin duk yana hannunsu a wata ruwayar wani lafazin annabi cewa innahum yaj'aluna lahu walada suna sanya ma Allah da wa huwa yarzuquhum wa yu'atihim ashe Allah yake azurta su kuma ya ba su lafiya ga arne malam baya ciwon kai bai malaria ba wani ga kuɗi nan yana yadda ya ga dama da su kuma Allah ya kuma yana ce ma Allah ga wani nan ɗanka ne waɗiya zubillah Allah na haƙuri ko ga mai da ƙasai da ya halitta in sun ji wannan suna kusa su tsage amma Allah ana ta gaya mashi coci coci iri iri ga su har ma yadda bai kamata ba coci za ka ga an zo an gangama ta saboda rudu a rudu mutane da wannan tansirin da suke yanzu saboda su ya da su da suke ba su da shamaki ko ina za su tura kuɗinsu a duniya da sunan yaɗa kiristanci amma da wani musulmi zai turo kuɗi a yi kaza a yi kaza sai a sa mai ido ƙarshe sai a ce ɗan ta'adda ne ta'addanci yake taimaka ma amma su a'a su abin da suke wannan daidai ne shi ko musulmin ya ba da kuɗi a yi aikin Allah a taimaka wa musulunci sai a sa masa ido a ce ɗan ta'adda ne Allah ka sa mu gani Allah ka shirye su saboda haka 'yan uwa ku kula da ayunan da kyau domin da Allah ya ce ba wanda zai zo sai yana a matsayin bawa to kana bawa ga Allah kenan wancan da ka bauta mu shi ko mai matsayinsa ya zama a tutar babu kenan Allah ya halitte ka dan ka bauta mai kuma in ka zo kiyama a matsayin bawan za ka zo na Allah ba bawa na shi wannan da ka bauta ma ɗan ba ba ruwan shi da kai in ka yi nan ba da izininsa ba kamar isa alaihi salam da wasu waliyan Allah babu ruwansu da abin da kai ke za ka kare su da abin da kai Allah ya ce laƙada a hasahun wa addahun adda hakika Allah ya kiyaye duk abin da suke faɗa suke faɗa ɗin can na mara daɗi da aikunan da suka aikatawa duka Allah ya kiyaye su abin da yake koyan ma Allah mala'ikunsa sun rubuta iliminsa ya kewaye da abin sannan wa addahum adda ya kididdige su ya lissafe su ba wani arne da yake yadda yake Allah bai san da shi ba ko bai san inda yake ba kawai an shi ne sakin talala kamar yadda muka karanta a jiya wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan su za su zo ma shi ubangiji gobe kiyama a matsayin kowa shi shi kadai tilo me yake kira tilo a kowa tare da shi wanda wai zai waiwaya ce taimaka man ke kama hannuna kawo kuɗi a gelina a a zo ka wuce man gaba kai magana babu kowa shi kadai zai zo shi yasa daga cikin abin da malamai suka faɗi kenan a halin jiya da muka karanta ba mu faɗi su ba ko fa'ida ta farko ayin da muka tsaya a jiya akwai inda ake maganar wato bara'a da duk ababen bauta da aka bauta masu ba da yadda su ba da izinin su ba za su barranta gobe kiyama daga ciki akwai isa alaihi salam kamar da muka ji ba ruwansu da wannan bautar wanda kuma suka yi bautar su za su shiga cikin kaskanci da kuma cancantar azaba sannan mun ji ajiye cewa babu mamaki wato ainihin dangane da gaggawa da kafirai suke zuwa ga kafirci a kokarin fasadi da barna ba komai bane shaɗan da ke tun kuɗa su ke tun kuɗa su na buga mana misali ba za ka gama laifi ya yi ɗaya sai kuma ya ƙara na biyu zai ƙara na gaba eh ya je ya sha ƙwaya ta ya yi tatil ta ga laifi ne saban Allah ne to sai ya ɗau makami laifi ne sai ya tafi sata laifi ne in ya sata ya ga an gan shi za a yi dina sai ya kashe wanda ya masata eh ya kama mutane ya kai su daji laifi ne ya nemi kuɗi nan ma laifi ne sannan wani lokacin ya kashe su laifi kan laifi to shekan ne ke tun kuɗa kafirai da fasikai zuwa aiki na barna su ta yi har ai ta mamaki ya ake wane ya kaza ya ake yi kaza ya ake aka kashe mace da 'ya'yanta shida duk lokaci guda wani aikin shaidan ne shi sa kullum muke neman tsari da shi don inna da lakum adu attakhidhuhu aduwan sannan ceto a karatun mu na karshe na jiya mun ji cewa ceto a wurin ubangiji gobe kiyama sai wanda Allah ya ba izini kuma an za a ba da ceto ne ga muminai da wanda suke aiki na kwarai ma'ana sai ka je da wani abu a hannu shine imani da aiki na kwarai to kuma sai a tallafa ma a cike ka amma da wani za shi ba imani ba aiki na kwarai to wannan ba zai shiga ceto ba zai shiga cikin ceton masu ceto ba sannan sai bayani da muka ji cewa wato ainihin masu takawa za a karrama su sannan kuma mujirmai su kuma za su shiga cikin wulakanci Allah ya tsare sannan bai kamata mutum kullum ya rika neman gaggawa ga kafirai Allah ya kawo masu azaba ba a a tayu su tuba tayu su zo su haifi ya'ya na gari wanda za su taimaka mu na yanzu da muka karanta daga cikin abin da malamai suka faɗi cewa irin girma girman ƙarya da ake jingina ma Allah cewa ya rikita. ƙarya ce babba gingimeniya dan nan da ku mun karanto kissar isa alaihi salam wanda aka sami cikin shi da sadda aka haife shi da wacce ta haife shi da yadda ta ɗauko shi ta taho cikin yan uwanta da duk duk mun ji wannan labari kuma qur'ani ne magana Allah ce zancen Allah to ta yaya kuma za a ce shi dan Allah ne saboda haka ƙarya ce babba gingimemiya kuma shirka ce kuma wannan magana da ake faɗi zance ne wanda ake faɗe shi ba da ilimi ba yasa su kiristoci ake jingina su zuwa ga jahilci muke neman tsari kullum da hidina siratal mustaqima na amsa an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka shirye da mu hanya mai kakkiya hanyar yan aljanna hanya har gidan aljanna tsodar hanyar wanda kai musu ni'ima na annabawa da manzanni da salihai da shahidai Allah ka samu cikin su ba hanyar wanda ka kushi da su ba su ne wa yahudu sun sani sun ki sani sun san da kai sani ka ki sani ka ki aiki da sanin kana na ka kama hanyar yahuda ba hanyar wanda aka yi wato suka yi a hanyar eh, walilin su ne wa fatattu su ne kiristoci kenan ko sai muke magana nake son kafa hujja a nan ba hanyar fatattu ba kiristoci wanda suke koma su kan fata ba a kan daidai ba tun daga jingina ma Allah ɗaɓata ne da abin da suke yanzu ba abin da nabi isa zo da shi ba ne to ba hanyar su ba eh da kake abubuwan ka kaki ka tsaya kai ilimi kai san me Allah ya ce a ne ne sunan manzansa ka kama hanyar kiristoci kada kuma kai ilimi kake aiki da shi to ka kama hanyar wanda Allah ya fushi da su kiristoci kenan Allah ka tsare mu kenan abin da ake so mai ilimi mai aiki da shi a cikin abin da muka karanta cewa wato ainihin manya-manyan halittun da Allah ya yi kamai sai duwatsu wanda ido ke gani su suna kan tauhidi ne eh, kuma suna ƙin shirka shi ya sa muka ji cewa sun ƙi su karɓi abin da za su kila su su kasa ko kuma a'a an faɗa ma Allah abin da bai dace ba su nemi su tsage a shekaga tauhidi a ah, yau ga duwatsu suna ma Allah tasbihi tsuntsaye suna yi sai dai mu ne ba ma jin tasbihin ko ba wani abu face ne ma Allah tasbihi sai dai mu ne ba ma ji sannan dukkan halittu ga baki ɗayansu manyansu da su bayi ne na Allah kuma za su zo gobe kiyama a matsayin bayi abin da makaranta da kuke ne yanzu na hudu shine bayanin ilimin Allah ya kewaye halittu ga baki ɗaya ya san abin da suke ya ƙididdige su ya lissafe su ba abin da ke uwe ma ilimin Allah ba mai duk wani mai ɓanna da bannar tashi da wani mai bin daidai da daidan su Allah ya sani kuma kowa za a sakan kamar da abin da ya sannan mu sani cewa wato a matsayin gobe kiyama da za a tsaya dukkan mu za mu tsaya Allah ta sa mu tsaya karkashin inuwa a wannan ranar ranar da ba inuwa sai wannan inuwa wannan tsayuwa da za a ɗan uwa kowa zai tsaya ne shi kaɗai ba irin nan ba kun san wani min za a ce abu za a ce da dangi da abokai ga su a gaba ga su a baya ga wanda za su rika ana shawara da su ya za a yi ya za mu duk ba a duniya ke wannan ba wallahi can ba haka bane kowa zai zo kamar da muka ji ko a ayyana kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kowa shi kaɗai zai zo tilo din shi ba wani magana da wani haka aka ce mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli imri'in minhum kama sha'ani sha'anu kuri duk waɗannan su ne makusantan mutum aka lissafa su karara rubi mata kai da take da kai ɗanka mahaifanka danginka dukkan kowa aka ce kowane mutum ta kan shi ke a rana ya jama'a mu ji tsoron Allah mu sake shiri mu dawo mu daina duk abin da muka san Allah bai so mu dawo mai abin da Allah ke so da wannan sahabbai suka samu suka tsira wannan mu ma shine kuma zai gyara mu idan dai ayunan mun ji kowanne mu za mu je mu kadai yadda nan muke da dangi da yan uwa kowa babu wallahi mai makamu a ya yan uwa abu na karshe na biyar shine ya wajaba ga musulmi ya zama cewa tun daga yadda al'amarin yake wato kullum wato ainihin ya ji tsoron Allah a ko'ina a gida ne a masallaci ne a kasuwa ne a ofis ne wannan a kowane lokaci safe ne maraice ne cikin watan ramadana ne da waninsa ku sani lallai kowane lokaci Allah ya san me muke yi kun gane da kyau da Allah yana kirdige komai yana lissacewa sannan kada mutum ya je son zuciyarsa ko son zuciyar wani akan wani abu da yadda yake shi ne daidai a wurin Allah da wurin manzansa karka yadda haka aka ce fa amma man tsaga wa asarar hayatar duniya bayan jahima yalma amma yalma wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa bayan jannata ko dai ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa wannan hisabin da za a yi amma sai an yi shi wallahi sai an tsaya gaban ubangiji to karka ka yadda wani dan kuɗin shi ko dan mulkin shi ko dan malinta shi ya karkatar da kai zuwa ga abin da ba daidai ka je ka bi duk yadda matsayinsa yake ko kusancin sa da kai da yan uwantaka ko kuma kusanci na gari ko na wata sana'a don me domin kowane zai zo gobe kiyama shi kadai kai kadai ba kowa mahaifinka ta kan shi yake kai ma ta kanka kake duk a wannan lokacin kwa ta kan shi yake saboda haka ayon nan akwai wa'azi mai yawan gaske a cikin su sai mu kiyaye ne Allah ya ce الذين آمنوا amanu wa سيجعل لهم الرحمن lahumur فإنما يسرناه بذلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا نعم. Allah madaukaki ya ce na ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na kwarai ya ja'alu lahumur rahmanu wadda lalle wato Allah da sallu zai sanya masu Allah mai rahama zai sanya masu ƙauna wato zai sanya masu su zama masu ƙaunar junansu masu ƙaunar ubangijinsu shi kuma Allah ya zama mai son su a ƙarƙashin wannan wuddiƙin fa inna ma yasrnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina kadai wannan qur'anin mun yassare shi mun sauƙaƙe shi bi lisanika da harshenka na larabci litubashshira bihi almuttaqina domin kai ma masu takawa bushara da shi wa tunzira bihi qauman lutta kuma kai ma kangararru wanda suka wato ainihin kangare su kuma ka yi masu gargaɗi da shi wa kam na qablahum min ƙarni nawa muka halaka gabaninsu na jama'u da alƙwato da al'ummomi hatta su minhum min ahadi shin kana jin ɗuriyarsu su ko wani motsin su ma'ulahun rikiza ko kana jin sautin wanda suka al'ummomi da suka gabata wanda ainihin muka halaka suna kan annarsu sun tafi yanzu kana jin labarinsu ana jin ɗuriyarsu ai sai dai a tarihi ko wannan ce ƙarshen wannan sura wacce take cike da wa'azi ibn kasir yace a nan wurin wato Allah madaukaki annahu yaghrisu li ibadihi almu'minina allazina ya'maluna Saliha, wa hiya al'amalu allati tardi wa turdi Allah azza wa jalla limutaba'atiha ash-shari'ati al a nan wannan ayoyi ana gaya mana ne waɗannan da suka yi imani suka aiki na kwarai na nakan jaddada mana fiqhu cikin ƙwar'ani da hadisi a faɗi wata siffa wacce siffar ce mai siffa yake samun wani matsayi in mai kyau ce to ka kiyaye wannan siffa dan kai ma ka sami matsayin ko ko siffa ce mara kyau ka kiyaye ta dan ka nisance ta dan ka auka cikin wannan siffa mara kyau za ka ga a nan wurin shi abin da aka gaya mana ko innal na amanu wa amilus salihati ba su ba bane biyu lalle waɗannan suka yi imani suka yi aiki na kwarai kaga waɗannan ababa su ne za mu ta ƙoƙari mai fusuri imani aiki na kwarai imani aiki na kwarai domin me za su haifar Allah ya ce saye adu lahumur rahmanu wadda za su wato mai rahama ubangiji Allah zai sanya masu wuddan ƙaunar juna ta juna haka za ka ga in lemu ne su suna son juna ba haka ba ne da bisa habai mana yadda suke yadda suke ƙaunar junansu saboda imani ya ratsa su babu kulli ba hasada ba kiyayya ba gaba da juna duk ƙarancin imani ne ke saboda waɗannan cututtuka kai ta fama da su tsakanin musulmi ga cewa gaba kulli hikidu ganin kashi duka sai ya kawo rashin ƙaunar juna amma idan da imani lafiyayye masu imanin suna ayyuka na kwarai sura da muka karanta jiya wal asr innal insana lafi khusrin lallazina amanu wa amilu salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis duk mutane suna cikin hasara sai wanda suke imani suke aiki na kwarai aiki na kwarai kuma ko jiya mun tafo shi cikin albaqiyatu salihar ko su ne dai su sallah azumi zakkan nan sadar da zumunci eh, taimakon al'umma da aiki na gayya yi da kai al'ummi aiki na community kana ciki haɗin kai na al'umma kana ciki duk waɗannan su ne baƙiyatu salihar sai masu wannan kuma sannan suna wasiya da ayi ka zama nagari to kai kokari ka zama wasu ma zama nagari salihi muslihi sannan kai haƙuri duk abin da zai biyo maka na cuta da damuwa daga dangi ko makwabta ko abokan zama ko kowaye ne ka shanye karka da muka yi haƙuri to a nan wurin za mu ga tufofin nan mu fahimce su da kyau muna so ya zama tsakanin muna kaunar junanmu to mu gyara mu da ta aiki na kwarai shine Allah yake sai da alu kuma rahmanu wajja eh Allah zai sanya masu kauna a kankaninsu sannan kuma Allah zai sanya a halittunsa na mala'iku a sama su so kamar yadda za mu ji a cikin hadisi wato ainihin ingantaccen hadisi wanda wato ibn kasir ya ce hadisan ba suna da yawa wanda suka zo suna irin wannan bayanin wanda cewa gashi hadisin bari in kawo mana hadisi abu hurairah daga cikin su eh Allah madaukaki a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idza ahabba abdan da'a jibrila lallai Allah idan ya so bawa sai kira jibrila kale ya jibril ya ce jibril inni uhibbu fulanan wa uhibbu ina son wani ka so shi wajen wannan babban magana in Allah ya so bawa sai kuma ya kira jibril ya jibril wannan ba na ka so shi kale sai ya ce fa uhibbu jibril nabi ce daga nan sai jibril ya so wannan bawa to idan jibril ya soka kuma yaya eh qala summa yunadi fi ahli sama daga nan sai shi kuma jibril ya shela a cikin halittun da suke a sama na mala'iku yace inna allaha yuhibbu fulana fahibu lalle Allah yana son wani kuma ku so shi qala yace fa yuhibbu ahli sama daga nan sai halittu ahli sama mala'iku kenan su so shi ثم يوضع له القبول في sannan daga nan sai kuma a sa mashi karbuwa a nan ƙasa eh wa inna allaha iza abghadha abdan kun ga a sama aise ce na mala'iku sun so shi to a ƙasa kuma sai a sa muminai da nan kada su kasa fahimta hadisin dan arne dai ba da zai soka ba za yadda zai arne soka kafiri da munafiki ba zai soka ba da wanda ma yake ka ayyukan fasikancin da kake faɗa da su shi ma ba zai soka ba su waye za a sa a ƴan ban ƙasa su soka muminai wanda suke tare da kai akan imani da kuma aiki na ƙwarai da su ma sai a sa masu aunaka daga nan wa inna allaha idza abghada abdan ba jibrila idan bawa ya fushi wato idan Allah ya fushi da bawa nan ma sai ya kira jibrilu fa qala ya jibrilu inni abghadu fulanan fasgidu ni ina kin wani saboda haka ka ƙi shi kala fasgidu jibril na bai ce daga nan jibril sai ya ƙi shi sun mai yunadi fi ahli sama sai ya shela a cikin halittun sama mala'iku kenan inna la haibu fulanan fasgidu lalle Allah yana kin saboda haka ku ƙi shi kala fasgidu ahli sama daga nan halittun sama na mala'iku sai su ƙi shi thumma yudau lahu al-baghadha fil ardi sannan kuma sai a sanya mai ƙi a nan ban kasa muminai bayan Allah na ƙware ba za su kaunace shi ba ilan ka ga masu son shi masu son aiki ne na banna irin tashi ta kajirci don musulmin arziki ba zai so wanda yake Allah yana fushi da shi ba yana faɗa mashi abokin gaba abokin bauta ya ce shi ma a bauta mai shi ma Allah ne duk mumini ba zai so wannan ba da haka kun ga akwai ma'aunai yan uwa dole da yawa wannan kal wato aqida ta alwala wal bara da ake so a zare ta a tsakanin musulmi alwala wal bara shine ka so ka ki wa kake so wanda ya so Allah wa kake ki wanda yake Allah wa kake so wanda yake din Allah wa kake ki wanda yake saba ma Allah to so ake a zare ta tsakanin musulmi yana za a ta kawo ba iri iri me zai haɗa ku ku zama uwa ɗaya uba ɗaya a ɗan ƙwallo yake nan sai ka ga ɗan cin da yake yakin duniya ta amerika da rashi da waye ni ina cin ɗin shi to ina ƙaunar shi fiye da wancan ɗan tim ɗin da shi kuma ɗan saudiya ne da yake wancan tim ɗin shi ba tim ɗin shi nake ba na ƙaunar shi ba haka ake bai wannan tim ɗin na ƙwallo da ake yin ta ko awa an an gama an shiga ta can can an shiga kullum ka ga yadda ɗan ƙwallon suke son junansu suna kafircin nan in an jefa ƙwallo wanda ya jefa ta da gashi yana bazar a kan shi da nan hannun shi da abin waroro da abin waya za ka ga an jaka tsalle ana rike shi ana ana wani kankame shi kankame ta ƙauna kauna ta ƙarshe na jin kuna fahimta kuna jin ba ƙauna sai da suke kankame shi nan da so kuma a lokacin musulmi ne ko arne ana kallo ba a kallon kalmar addini a wannan lokacin inda ya jefa kwallo ba waɗanda ya jefa mawaɗin ba a kallon musulmi a kawai yanzu ya jefa kwallo abin ƙauna ne haka za a ɗauke shi da lambar shi da sunan shi da waye a riƙa ya ma duniya a ɗauko daloli na duniya a bashi da na ƙasa da na ƙasa da duniya ta bashi ƙasa ta bashi tarayya jiha ta bashi lokal haka ake kai an cire magana addini a nan saboda me yadda za a yi kwallo ba a maganar a zahar ce a jira a yi a zahar ce a jira a yi waɗannan abubuwa a duba tafiya aka ce ga kasar ka haɗa sallah ka tafi kai tafiyar ka ana yaƙi ko kuna tafiya ku yi amma dan kwallo ba ruwan shi to suka kawo nan abin haka gem gem da ake ka abubuwa na sharholiya da waye da za a haɗu ba a magana addini dama ce an jingine shi saboda yadda addini to za a ce ai abin zai raba ko haka ake so siyasa ita ma yanzu ba magana addini eh wani musulunci waye a a shi ake so a share yanzu kawai party ce shikenan party ta hada ku shikenan kana kauni shi na kanaka waɗannan ababa ɗan uwa dole ne mu fahimce su alwala bara wanda Allah ya so ya kira Jibril ya ce ka so shi ya ce ma mala'iku ku so shi amma a rika samu ne ku so shi shi za ka so kowa shi ya kamata ka so dan uwa irin shi da kake alama ce ta alama kwashin tambaya ne akan imanin ka duk da mumini bawan Allah mai kokarin bin dokokin Allah da aiki na gari ka ji ba su kaunar shi wallahi kai makanka tambaya saboda ne hanya ce da gashin ka jin su haka kuma wanda yake tantiri mai saba ma Allah mai kafirci mai abubuwa wai ka ji kai kuma kana kaunar shi ko saboda ɗanka ne ka ne a'a tsoriyar ku guda tare ku karatu a'a ya ku guda to wannan akwai kwashin akwai ayat tambaya kan imaninka ba ni na faɗi ba ƙarshen surar nan ne ɗan uwa abin da aka kawo ƙarshe da za mu ƙarasa wanda inda wato aka ce innal ladina amanu wa min salati sayaj'alu lahum rahmanu wuddan wannan muka ƙara ko yaj'alu lahum rahmanu wajjan kenan kada ibnu kasir ya fassara Ya yace mahabbatin fil fi fid dunya Allah zai sanya ma mutane son tsakanin duniya kuma mun gani bayan Allah na gari yadda za ka gasa layi. Allah yana sa mutane su so su amma wa muminai Allah ji kan malamin malam abokar Gumi duk da wasu na zagi ni suna kine mai a lokacin yayi kaza yayi kaza amma bayan Allah na gari suna kaunar shi ba san shi nan da ta ahmad da ya rasu kwanan nan duk abin da ake ta mashi shari a lokacin da ya rasu ba a ga ana kaunar shi ba man jafa da aka kai sai da aka kashe shi ba a ga ana kaunar shi ba haka duk wani wanda yake ban Allah na gari alamar in kana son shi alamar imanin ka yana da kyau in ka ji kana gaba da shi to a ji tsoro mutumin banza in kuma ka ji kana kaunar shi to shi ma a ji tsoro ka je ka gyara imanin ka saboda wannan ayoyin abin da suka gaya mana insha Allah yake fa inna ma yassarnahu bilisanika wannan qur'anin mun yassare shi mun sauƙaƙe shi da harshen ka na larabci harshe mai fasaha harshe mai zalaka harshe cikakken harshe shine larabci a daidai nan ina nasiha ga kaina ga yan uwa ko me kake karanta ba laifi injiniya ne kai medical doctor ne waye waye wace sana'a ka je ka kai haka ake so mu raba kanmu soja ne kai immigration custom amma zo ka iya larabci kai da wahala ba yaren da ya tafi iya irin larabci saboda shi abin da kake faɗi shi kake rubutawa kuma shi kake karantawa ba za ka zo kana karanta kalma ka sami wasu harufa a ciki babu su a harshen ka ba ko akwai ya turanci za ka sami wannan in ka zo za ka rubuta no nai me sai nai wuka da su dai sai ka ga abin da ka faɗi ba shi ba ne a rubuce knowledge sai ka ga knowledge ne a ciki kake rubutawa wani wani misali na ke mana amma larabci ba nake alhamdulillahi haka ruwan suke Allahu akbar duk haka suke yadda suke haka shi yasa dan Allah mu tsaya maza maza mu iya larabci za mu yi karanta Qur'ani inda Allah yake ya yastare shi da harshen ka larabci kenan ya tubashira bihil muttaqin domin kai ma masu taƙawa bushara nan ma mu riƙe wannan kalma suwa za a yi ma bushara masu taƙawa sai ka kiyaye mai ce taƙawa mun sha faɗi shi ne bin dokokin Allah sau da ƙafa da nisantar hana-hanansa to su annabi yake an yassare maka qur'ani kai masu bushara bushara ita ce gaya maka alheri ko ga aljanna nan ga falalarta ga yadda take za ku shiga Allah ta saka mu ciki shine aka ce mustajibina lillahi sune masu takawa al-musaddiqin li rasulih masu karba kiran Allah da yace a zo a ce la'ilaha ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma suke gaskata manzancin manzo suke jin sa wa tunzira bihi qawlan ludda sannan kuma kayi ma mutane wato wanda suke kangararu in wajen kanin haƙi ma'ili na ilal wanda suka bantsare ma suka ma gaskiya suka tafi zuwa ga ɓata su ma kuma kai masu gargaɗi kaga wanda ba suke ba masu takawa ba kenan kuma ya masu gargadi da wuta da azaba ta nan za su zo ta same su Allah ubangiji ya kare mu aya ta ƙarshe, Allah ya ce wa kan na qablahum min qarni wai idan ana nihin har mutum bai bangaren masu takawa ba ya je bangaren kangarar dutsen can masu yawan husuma masu yawan ta'addanci ko kafai tsammani wai zai fi karfin Allah ne wa kan ahlakana qablahum min qarni al'ummomi nawa muka halaka gabaninsu wanda sun yi kangara sun fanɗare sun ƙi hanya Allah sun ƙi takawa nawa ne min ummatin kafaru la yati lahi wa kadzabu bi wa rusulihi suka ƙaryata da ayoyin Allah suka ƙaryata da manzanninsa wato hakku hisu minhum min ahadin ana jin ɗure su yau adawa sai dai qur'ani da yazo mana muke karantawa. kamun dawa haka fir'auna da tsiyatakun da ya duka haruna da yadda ya duka sai dan qur'ani ya zo muke karanta shi a tarihi in ba haka ba tare sun gama sun tafi babu su babu ɗure su to haka yau duk wani kafiri da zai kafir shi haka Allah yake au tasma'u lahum rikiza rikizan ibn kathir shi shine saut khati wai ko da dan wani motsi motsin su kana ji ba sauti mai karbi ba fir'auna sai da yake haukashi shi. a yau akwai dan motsi motsin fir'auna wani ɗan sauki da labarinsa babu duk an sha da sun tafi uwa to mu ma ku shiga tetayen mu ya yan uwa abubuwan nan uku mai ta kokari mu tafanta da su imani aiki na gari sannan da kuma ne da takawa takawa ita ce take samar da waɗancan in sun samu kawa za ta samu Allah ka ba mu ikon aiki da abin muke karanta wannan shine karshen wannan sura suratun maryam wanda yau kwana goma sha ɗaya kenan muna karanta ta muna ta kwankwatar karatun da ke cikinta Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta eh yau ne yan uwa muka cika shekara goma sha tara kenan fara karatun tafsiri muka fara daga suratu taha inda malam nuna usman ya cika kaduna ya bani yace ci gaba na ce ba zai iya ba ya matsa muka yi ta yi muka yi ta muka kiri da gargarawa muka yi sauka muka dawo bakara so yau kuma hada alhamdulillah shekara goma sha tara muna wannan karatu tafsirin farko da muka fara da muka sa a wannan lokacin duka yau shekara goma sha tara daidai Allah mun gode maka da karaya mu ka babu ikon ganin wannan karatu muna fata Allah ta azurta mu aiki da shi gobe za mu ɗaura kan suratu tsaha in muna da rai da kwana da lafiya insha Allahu a da fatan Allah ya karɓa mana Allah ya sa mana a mizanin mu Allah kuma ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa a masu neman addu'o'i kullun jaddadawa nake Allah ya fi mu sanin mu Allah ya biya mana mu na alkhairi muna tawassuli da sunansa kyawawa da sun sa maɗaukaka Allah ubangiji ka biya mana bukatun mana alkhairi da shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi wannan ƙasa ta mu Allah ka baki zaman lafiya masu neman mu da alkhairi Allah ka danka alkhairin a hannunsu masu neman mu da shari Allah ka shirye su masu shiga ne ba masu shiga bane Allah ka mana maganin su Allah ka sauka mana da rahamarka da arziki da wadata matasa mu ka ba su abin ka ba su ilimi ka ba su aminci ka ba mu zaman lafiya a wannan gari namu na kano da sauran mu na musulmi allah ubangiji akwai mata da yawa da suke neman addu'a suna neman mazan aure Allah ka ba su maza na gari Allah ka ba su maza salihai su ma mazan da masu neman auren Allah ka ba su Allah ka yassari Allah ka biya mana bukatunmu wannan wata na ramadana da muke ciki ya Allah ka karba mana ayyukanmu Allah ka karba mana waɗannan fuskoki masu albarka da suke haƙuri su bar hidindimin su mu zo mu ƙari juna Allah ka karɓa mana ba dan na iya ba tawazu ne irin naku cikin kuma da wanda ya fi ni iyawa muke zuwa dan mu taru mu ƙari juna Allah ka karɓa mana barakallahu wa bihamdika da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk